wawun ne da fataha sannan sai nunun ita kuma da ɗauri to amma asali nunun ɗin dama ba ta sautinta ne ke faruwa a wurin sai aka ce a sata to da gane haka sai aka ce a cire ta in aka cire ta wannan fataha da take guda ɗaya akan wawun to a ƙara guda ɗaya sai ita guda ɗayan sai ta wakilci waccan nunun da babu don haka ko da ike babu nunun to sai ka karanta wannan wuri da sautin nunun shine fathatani wato faduwar wasali sai a jika an ce kufuwan ahade kufuwan ahade to amma nan kuma nunun din ba za ka ji gunani ba za ka taɓe ta ne kawai ka wuce saboda harafin da ya biyo bayan faduwar wasalin harafi ne na izhari shine alhamza ce da sai ka ce walam ya kullahu kufuwan ahade

Eh. an raba ma'ana idan yanzu a babi ne na tilawa zaka zauna da daddare zaka iya bude ta kana karanta ta ita kulhu huwallahu ahad idan kuma a babi na karanta ta a sallah ne to kana da hanyoyi guda uku hanyar farko ita ce ka yi ta ita kadai ka yi ruku'u wanda wannan shine asali hanya ta biyu ita ce ka karanta ta ai ka karanta fatiha sannan ka karanta kulhuwallahu sai ka karanta wata sura kamar wattini hanya ta biyu wani lokacin hanya ta uku wani lokacin sai ka karanta fatiha ka karanta surar da za ka karanta sannan sai ka karanta kulhuwallahu to kaga a nan yanzu a babi na aiki da sunna gaba daya shine sai kai abin da ake kira at yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai waccan ko kuma a raka'a farko kai wannan a waccan raka'a kai wannan ko a waccan sallar kai wannan a waccan sallar kai wannan a waccan kai wannan abin da ake so domin kiyaye sunnonin gaba ɗaya da aiki da su shine a rinka rarraba lokuta ana yin su don ya zama an gudanar da su ko kuma sadda suwana suke suwana suna kaza suwana suna kaza sai zama an waye gari na ɗaya an yi aiki da sunnonin gaba ɗaya na biyu kuma an tarbiyyanci 'yan baya gaba ɗaya sun tashi akan cewa wannan aiki tabbatacce ne gaba ɗaya na <laughs> to eh, idan muka dubi maganar ibn al-arabi ai tana hukunta haka ibn al-arabi ya ce wannan dalili ne akan maimaita wata ainihin wato sura a cikin raka'a ɗaya wato maimaita surori biyu a raka'a ɗaya inda ma kai yanzu abin da kake magana zai iya karanta ƙulhu Allahu ahad in ya kammala ta sai kuma ya sake karanta ƙulhu Allahu ahad so biyu ko so uku ina ganin za mu iya cewa zai iya saboda wasu hadisai daga ciki hadisan na cikin littafin sufatu sala da aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi wata sallah wadda a dare ɗaya a raka'a ɗaya ta maimaita wata ainihin aya ayan nan guda ɗaya ta maimaitawa yi ta maimaita to ina ganin babu laifi dangane da yin haka babu laifi insha Allah jama'a saboda yadda lokaci ya to insha Allah ta'ala za mu saurara a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك